Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana da wannan safiyar Lahadi a kan mitoci 1931 da kuma 60 a matsakaicin zango. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad da LOL FM da kuma niyya a birnin Kwanne. sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi da kuma shafukanmu na voahausa.com e ko kuma sashen hausa.com. Jama'a mu da warhaka da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu na yanzu muna tafe da shirin zaɓe ko naɗi, amma da farko bari mu je yadda duniyar ta waye gari. Jama'a assalamu alaikum barkamu da safiya kuma ga labaran mai karantawa Murtala Faruk Sanyin na. ɗaruruwan mutane suka yi zanga-zanga a kan titunan biranen ƙasar iran a jiya asabar bayan da rundunar soji ta tabbatar da cewa ita ce ta yi kuskuren harbo jirgin saman fasinja na ƙasar ukraine wanda ya kashe dukkan mutane 176 da suke ciki a birnin tehran masu zanga-zangar sun tattaru a kusa da jami'o'i suka kuma yi kira ga shugaban addinin ƙasar ali khomeini da ya yi murabus suna masu rera kalaman tsana a gare shi zanga-zangar ta asabar ta zo ne watanni biyu bayan babbar zanga-zangar kin jinin gwamnati da ta barke a fadin kasar sakamakon karin farashin man fetur da aka yi a watan nuwamba iraki ta ki ta fitar da adadin waɗanda suka rasa rayukansu a wannan lokacin to amma hukumar kare haƙƙin bil'adama ta amnesty international ta ce fiye da mutane 300 aka kashe a zanga-zangar da safiyar jiya asabar ne rundunar zaratan sojin juyin juya hali ta iran ta bayyana cewa ta harbe jirgin saman na kasar ukraine ne bisa kuskure a farkon makon nan kwamandan rundunar sama ta sojojin amir ali kajidaze ya faɗa a gidan talabijin na kasar cewa shi ke da alhakin abin da ya faru kuma zai karbi duk wani mataki da za a ɗauka amir ali ya ce ya yi fatan a ce ma ya mutu sa'ad da ya fahimci abin da ya faru ga jirgin saman. masu zaɓe a ƙasar taiwan sun sake zaɓen tsai ing-wen a jiya asabar domin ta zarce a sabon wa'adin mulki wanda zai ci gaba da ƙauracewa babbar abokiyar hamayyar ta ɓangaren soji wato ƙasar china bayan tsawon shekara suna musayar barazana to sai dai halayyar shugabar mai shekaru 63 da ta yi karatu a amurka za ta iya bambanta da wa'adin mulkin ta na farko jim kaɗan bayan lashe zaɓen da rinjayen fiye da kashi 57 bisa ɗari na ƙuri'un tsai ta ce gwamnatinta za ta tattauna da jami'an beijing masu fushi idan har ba su ɗauki taiwan a matsayin abokiyar haɗin gwiwa ba tsai ta shaidawa wani taron manema labarai cewa a matsayinta na shugabar ƙasa za ta tafiyar da dangantaka da china bisa ra'ayin 'yan ƙasar za ta kuma iya ƙoƙarinta na yayi shingen da ke tsakaninsu domin gina ingantacciyar dangantaka labaran na zuwa muku ne daga sashen hausa na muryar amurka a washington dc hukumomi a jiya asabar sun ta'allaka munanan hadari mummunan hadari da aka yi ta samu a kudancin amurka da mutuwar akalla mutane goma ciki har da wasu ma'aikatan ceto biyu na farko a daidai sa'ad da iska mai karfin gaske da igiyoyin ruwa da kuma ruwan sama kama da bakin kwarya suka mamaye kaso mafi yawa na yankin an kuma sami mutuwar wasu mutane sakamakon yanayin kankara a texas alabama ko igiyar ruwa ce yayin da a louisiana iska ce mai karfin gaske da ta kai ga tumbuke borin tirela daga jikin kan ta kuma dauke shi zuwa tazarar kafa ɗari ɗaya wani mutum ya nutse a ruwa a oklahoma dubban ɗaruruwan mutane suka kasance ba wutar lantarki daga texas zuwa michigan an kuma rurrufe manyan tituna a oklahoma da arkansas saboda ambaliyar ruwa yayin da kuma aka soke ɗaruruwan sufurin jiragen sama a chicago ma'aikatan ceto biyu na farko sun mutum ne tare da wani da ya jikkata a lubbock ta jihar texas da safiyar jiya asabar bayan da wata mota ta kaɗe su a yayin da suke aikin ceto a wani wurin da hatsarin mota ya auku sanadiyar kankara a cewar jami'ai jami'in 'yan sanda nicholas rena mai shekaru 27 da ke aiki a sashen tsawon shekara ɗaya ya rasa ransa a wajen hatsarin yayin da dan kwana-kwana david hill mai shekaru 39 aka ɗauke shi zuwa asibiti inda a can ya cika yawan waɗanda suka mutu a harin ranar alhamis da ake zargin mayakan jihadi sun kai a wani sansanin sojin niger ya karu zuwa akalla 89 a cewar wasu majiyoyin tsaro hudu lamarin da ya zarta na harin watan da ya gabata da aka kashe sojoji 71 wanda kuma shine mafi muni da aka yi a niger a tsawon shekaru gwamnati ta faɗa a ranar alhamis cewa sojoji 25 ne suka rasa rayukansu a sanarwar farko da aka bayar yayin da dakaru ke fatattakar maharin a garin cinagodra da ke yammaci a kan babura da motoci. Majiyoyin hudu na jami'an tsaro sun shaidawa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa an yi jana'izar akalla jami'an tsaron Nijar 89 da aka kashe a harin ajiya Asabar a Yamai babban birnin kasar. kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma ga shirin zaɓe ko naɗi. masu sauraro assalamu alaikum barkamu da dawo wannan shiri zaɓe ko naɗi shirin da kan kawo muku labarun zaɓe da lamuran da ke dangantaka da zaben ni nasiru adamu el hikaya zan gabatar shin da gaske ne in mutum ya ci zaɓe sha rantsuwar shiga ofis kansa zai canza daga na mutum mai tunani zuwa na wata halittar daban tsohon darakta nta na nana ta kwarin gwiwar shugaba buhari zai iya cika alkawuran kamfen inda shi kuma mawakin siyasa ke cewa ai jari hujja ce babbar aƙidar 'yan siyasar najeriya waɗannan da rahoton korafin pdp na rashin samun ɗakin taron nazartar faɗuwa zaben 2019 gombe za su zo muku cikin sharon da yardar allah. sau da dama waɗanda suka taimaka wa 'yan siyasa suka ɗare kujera kan kuka da cewa sun tura mota amma direba ya bule su da ƙura ya bar su a tasha wannan ma ba lalle ba ne sai waɗanda suka kashe kuɗi wajen buga fasta ko kuɗin manna hotunan ɗan takara ba lamarin ya haɗa da masu ba da shawari a ɓoye ko a bayyane da ma masu tayawa da addu'a da waɗanda kan ziyarci gidajen 'yan siyasar su rika cewa sai kayi rashin samun mukamai ko ci gaba da hulɗa da wasu jigajigan siyasa bayan ɗan takara ya haye kujera da ake cewa kuwar jiniya ta toshe masa kunnuwa goma kuma duhun gilashin mota ya sa baya ganin masu shayi da shushaina da ada ke mara masa baya na daga cikin bayanan da ake tattaunawa a kai masu sharhi kan ce labarin kujerar mulki kafin nasara ya sha bamban da yadda in mutum ya hau don yakan zama komai nasa a lissafe yake hatta atishawa da kama ruwa a bayi zan yi kaza zan sauya kaza in an zaɓe ni kan zama a dai tsaya dai a gani a ɗan bamu lokaci dr umar ardo ɗan siyasa ne mai kalmomin hamayya a duk ɓangaren da yake hulɗar siyasarsa ya ce in ma ba a sani ba yana daga waɗanda ke kiranin shugaba buhari ya bar su a kwana yayin da ya haye karagar mulki a aso rock da ne ake son buhari ko da ai ba wanda ya kani son buhari ai a dadin shi ya sani ai ya yi sau ɗaya ya faɗi ya yi sau biyu ya faɗi ya yi sau uku ya faɗi ya kuka da hawa ya ce ba zai sa yi ba ni ne na same shi na ce ranka da ka sa ka yi kai haka kai haka kai haka ka bar ni mu yi wannan kuma ya ce Dr. Zukai na yi kuma yana jami'a dawa jami'an PDP don haka mun so Buhari ba wai mun bici ba amma daga zuwan shi ya nuna bai san mu ba daga ya zo ya ce ba shi ba na kowa ba daga sali ya jefar da mu to in ba kai na kowa ba ta ya kowa za su kasance da kai wato shi yasa dr umar abdu ake cewa watakila rashin jawo ku a jika da rashin samun kuɗi ne yasa kuke ɗaukar irin wannan no rashin jawo mu a ciki mu ma mu taimaka na gyaran ƙasa shi yasa muka yi ba wai don kuɗi ba a shugaban ƙasan ba a biyan shi ne ba kan kuɗin gwamnati yake zama ba ba kan kuɗin gwamnati yake zuwa ya ci abinci da asibiti da kome ba ai ana biyan shi ya kawo mu mu ma mu yi mu ba da guduma mu a biya mu yaƙi ta ya za mu bi shi ai ba mu bi shi billahi lazi ardo har da rantsuwa kenan don ƙarfafa matsayarsa na ziyarci tsohon sakataren apc mai mulki mai malabu ne wanda shine gwamnan yobe a yanzu na tambaye shi kan yadda yakan kasance kujera kan canza mutum shin shi mulkin ya canza shi kuwa inda ya ce a'a. eto eh kasan da in baka manta ba na yi national secretary da 2014 zuwa 2018 kuma aka kara zaɓa na national secretary kafin aka zo aka zaɓe ni gwamna so a wannan kololuwan matsayin ma ba abin da ya sauya daga rayuwa na na saboda yadda na tashi so kuma wannan ban yi tsammanin wani abu zai sauya ba domin shi mulki na allah ne shi yake ba wanda yake so kuma su jama'a din su ne karfin duk abin da kake yi so babu yadda za ka yi ka guji jama'a don ka samu mukami don shi mukami ba wai wani abu ne da dawwameme ba kamar yadda ka hau wata rana kuma dole ne ka sauka to idan ka sauka kuma ina za ka je amsa a nan cikin al'ummar mutum zai koma kamar yadda suka taru ranar zaɓe suka ce ne suke so wanda ya kauce komawa cikin al'umma kuwa sai ya ƙara ƙulla kawance da 'yan jari hujja waɗanda ba su fi kashi biyar cikin ɗari na al'umma ba ko ko ya ƙaura zuwa ƙasar dubai yadda wasu 'yan siyasar najeriya ke yi wannan ya kawo mu kwarin gwiwar da tsohon daraktan gidan talabijin na najeriya nta abdulkarim muhammad ya nuna da cewa shugaba buhari zai iya cika dukkanin alkawuran kamfen matukar ya ci gaba da samun goyon bayan da ya dace obasanjo ya fara zuwa ya ce shi ya je ya gani zai iya safara kasan nan ya ɗauki kayayyakin mu na gado su gidan talabijin su gidan lantarki ya je ya haɗa baki ba sa mana komai yanzu kana tsammani radio kaduna da kafin obasanjo ya zo ya kori gurukafin jibin usman da ji kansa dama a ƙauye fulani suna yawo ko mutanen na karkara ai suna yawo da rediyo ɗinsu ne rediyo kaduna ne ya fara koya musu su san labarai kafin ku voice of america ko bbc saboda haka an zo an rage mana karfi karfin nan da aka yi na sata abin da ya jawo mana yadda muke samun matsala har a hanyar lantarki kenan mu da dare na yi kana kokari ka je ka ga su kasuma yaro ka ga abin da aka zo aka ce a ni na zo na america shekara shida so ba wanda zai nuna min kuma idan ka san hollywood gidana minti biyu uku daga babban theater na duniya wadda duk in an yi fim sun ba kai wajen ba ana ga kaman kauyanci ne mans turning theater a hollywood saboda haka ba wani wanda zai nuna min abinda buhari ke so ya kwato shi zai ba mu daraja kuma mu zauna mu ga yadda su china suke yi da sauran kasashe ba wani wanda zai zo ya nuna maka gatanci sai kai ka tashi tsaye wallahi tallahi ba ni da kafara buhari za iya kuma yana yi bai da mataimaka 'yan jaridu in akwai shugaban kasan da 'yan jaridu suka sa shi a gaba inda kamar 'yan jaridu mu suna yi kamar yadda 'yan jaridun kasashe suke yi don da kasan ni har amerika na dan rubuta abin nan da za mu ci gaba to bai da abin nan eh, ba wani na yadda amma ni na tabbatar maka zai iya abin da kawai nake so sai ya ƙara ɗamara ya san cewa na kusa da shi suke cuce shi in na ce na kusa da shi ba wai sai wanda suke aiki da shi ba wannan da suke zuwa suna kawo mishi karya don ba sai kawai wadda wai a ce a ofishin prison ba a'a wadda suke zuwa ke bude musu gate na asobila su yi karya ina son tabbatar maka akwai wani ƙauye ko gari zan ce garin sale akwai doma ina son tabbatar maka ko daura ba su kai son buhari kamar yadda suka abin nan ba an ba su wahala an hana su hakkin su. har taki an raba ba ba su ba yanzu haka ina shirin kai kara wajen ICPC muna so mu koya ma mutanen karkara mu cewa ku samu ku je ku kai kara ICPC ne Human Rights Commission ne in an cuce ku kar ku tsaya ku je kuna wani kuka domin iblisai sun riga sun rinjaye mu sai mun yaƙi kamar yadda lokacin annabi Musa da Fir'auna an fito an samu mutanen kirki ba har zai iya amma mu kanka mu mu zama na kirkin da zamu taimake shi ba mu je muna munafunci kaga an zauna majalisa an san gaskiya daga baya kuma kaga an zo ana bana tun na karami ne ake a yanci a je a yi bincika me yasa ka ganna sunan dr tony radio gaba da gaba zan faɗa mishi mai disagreement ci mishi a kaza kaza ne Allah bai Buhari zai iya amma don Allah kuma yan jaridu ku bar zugi na 'yan siyasan da suke sata 'ya'yan talakawa ne sun zo sun juya ma abin nan kama da ya nemi shugabancin ƙasa pdp ba dan talaka ba ne tun kafin abdulkarim ya sha ruwa mawakin siyasa haruna aliyu ningi ya nuna fargabar 'yan jari hujja ke juya dandalin siyasar najeriya kama daga zaɓe har zuwa gudanar da lamuran gwamnati kaga wannan ya tabbatar cewa abin da apc ta gada shi ma a kansa ta dora batun canjin da ake siye za a yi ba mu ga canjin a kasa ba don dama shi talaka duk wani abu da aka faɗa masa idan ba a kasa ya gani ba da wannan abin da tatsuniya ɗaya suke wato abin sai ya ɗore maka kai a ƙasar nan saboda duk zaɓin da talaka yake wato ba cin gajiyarsa ko lokacin da aka fara kamfen a 2019 ana ce za a yi zaɓe ne tsakanin corruption da integrity wato masu gaskiya da masu da hana na hau shafi na facebook na cewa talaka ana ruɗa kai wannan shugabanci da ake nema ba tsakanin masu gaskiya da marasa gaskiya ba ne tsakanin masu akwai ne da kai talaka domin duk abin da za ku yi in ji shugabannin ne da muka san su idan ka zaɓe sun ma hakan za su koma can su haɗa kansu ci gaba da almundana da dukiyar ƙasa ko kuma ana can an bar ku wannan yana apc wannan yana pdp ana zagin juna a ci mutuncin juna amma su babu haka tsakaninsu a ƙasan nan ba mu da shugabanni yan jari hujja ne kawai duk wanda ga an kawo shi za a ci muku kaza kaza kaza kaza amma da zare ya zo ko yana da kyakkyawan niyya dama zaben nan kuɗi ne in ba ka da shi wanda za su ke da kuɗi za su kawo ka su ɗora ka da haka in sun kaka sun dora ka dole ne sun kashe kuɗin su sai da suka yi da kai ta ina talaka ya samu cin gajiyar zaɓe ina ganin abin da ya rage wa talaka yanzu a nan gaba shine sai ya koma yarjejeniya da shi da zababbe muna da matsala kaza ka zo mu zauna da mu da kai ka sa hannu mu sa hannu in an gama a ajiye idan an zaɓe ka baka kai ba a kai ka kotu ainihin gidan ma dimokuraɗiyya na da wa'adi ne ba kamar mulkin mulokiya ba da yake zama na rai da rai Abdullahi Muhammad shigo ka bamu rahoton da ka ɗauko na korafin 'yan PDP a Gombe a taron nazarin kayan zaɓe. An dai gudanar da taron ne a farfajiyar sakatariyar jami'ar PDP da ke kan titin Bauchi Road, sabili da hana su International Hotel mallakar gwamnatin jiha. An kuma gabatar da jawabai masu yawa batun hana su yin amfani da ɗakin taron da ake zargin gwamnatin APC ɗin da yi ya fi ɗaukan hankali. Barista AT Shehu shine shugaban jami'ar pdp a jihar adamawa aka ce gwamnati ta hana ba za a yi ba ba an yi mana haka wannan shine alamar nasara da ikon allah sun fara nemo ruwan dafa kansu tun da suka fara haɗa wajen taro wallahi kamar yadda biya manna bauchi ya faɗa sun kare alamar nasara ne malam shafiu idris wannan jam'iyyar apc da ya canza shiga zuwa pdp ya yi kayan haske kan batun hana su yin amfani da dakin taron. Mun biya wannan kuɗi eh, na international hotel sati uku da ya wuce yayin da ana washe gari za mu yi taro aka tabbatar mana da cewa gwamnati ta hana wannan taro ne saboda adawa na siyasa wanda hakan yana nuna mana cewa lalle jam'iyyar APC ta kare a jihar Gombe. Ba na manta a lokacin da nake jam'iyyar APC tsohon gwamnan jihar Gombe Dr. Ibrahim Hassan Dan Kwambo duk jam'iyyar abc za su yi taro na gwamnati baya hana su daga kan stadium international hotel mun yi taro bila adadin har wani lokaci ma idan muka kai kudin da zamu biya na taro zai ce a mana wannan yana nuna cewa ba siyasa ba ne tsohon yan majalisar wakilai daga mazaɓar kaltun gushangon hajiya binta bello ta ce jam'iyyar pdp tana nan daren dama a jihar taron na Gombe International Hotel sakataren shirye-shirye na jam'iyyar APC dan Juma Babayo ya mai da martani kamar haka. Mu ba mu san da wannan labari da suke yi ba domin International Hotel hotel ne na kasuwa wanda kowaye da wanda yake siyasa da wanda baya siyasa ma ko masu aure ko masu wani abu ma za su je su gudanar da taron su. So mu wannan magana da suke yi ba mu sani ba su magana da suka faɗa wannan sun faɗi magana ne a siyasance babu wani abu da lafa nan gurin da za mu gaya maka harka ne ko yanzu suka je suka nemi za su yi taron su ba ma wani shiga wani mu damuwar mu mu yi wa jihar Gombe aiki. Me bambancin PDP Power da APC Change ne wato takin PDP mai mulki da APC change. Masu sauraro duk da wani muka kawo karshen shirin wannan mako sai makon gobe insha Allah za mu dawo da sabon shirin a madadin muryar Amurka da mai hada mana sauti Julie Gresham da wakilinmu na Bauchi Abdulwahab Muhammad da ma gidajen rediyo da ke hulɗa da muryar Amurka da kan sanya wannan shirin. Ni Nasiru Adamu El Hikaya da na shirya na gabatar nake cewa wassalamu alaikum. Madalla waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Washington DC yanzu kuma sai rahoto na musamman. yanzu haka dai wannan mataki da gwamnatin najeriya ke son ɗauka na janye dakarun sojin ƙasar daga wasu yankuna da take ganin an samu nasarar shawo kan matsalar tsaro a cikinsu ya ko fara janyo cece kuce kuma matakin janyewan ya ko biyo bayan ganawa da shugaba buhari ya yi ne da hafsoshin tsaron kasar inda suka tattauna yiwuwar fara janye sojoji daga wasu yankunan kasar domin baiwa 'yan sanda da ma sauran jami'an tsaron da ba soji ba damar tsare yankuna to wai koya 'yan najeriya ke kallon wannan batu a yanzu dai sunana malam sabo mai nama to gaskiya alhamdulillah wato yawanci ya ga su jami'an tsaron na gaskiya magana ta wani gefe suna gyara kuma ta wani gefe gaskiya ba sa gyara kaga batun a ce a janye sojoji daga arewaci na najeriya su yadda suke gudanar da ayyukansu nan wani lokaci to abubuwan da ana yaba amma yanzu fa abun kuma dan fara samun damuwa to damuwa kuma akai shine wato gaskiyar magana soja yanzu ya zama ainihin wanda yake ana mika mashi kuɗi ya karba da kuma soja mu sani da wannan ba to sunana baba iyali mai bulala bakin kasuwa jalingo inda muka sani za mu yi magana more especially abin da ya shafi north east zone namu da baka isa ka gilma ko nan da nan ba into state to state jiha to jiha tsakanin jiha da jiha baka isa ba cikin gari ma baka isa ba saboda za ka ɗauka mulkin soji ake duk kasan to amma a gaskiya an samu sauƙi na tsaro kamar mu da muke jihar taraba idan sauƙi ya samu mun san sauki ya samu a wurare da yawa ne a kasa gaba ɗaya tun da da baka isa ka tafi daga nan zuwa mita kilomita biyu baka samu road block bakwai ko shida ba tun farko rikicin boko haram ne da ya fi da shekaru bakwai sojoji suka bi ragamar ayyukan tsaro a wasu yankuna na arewa maso gabas da sunan bincike da kuma kayan rayuka wanda ya kai aka kafa dokar ta bace a wasu jihohin kafin daga bisani kuma aka janye wannan doka yakubu musa wannan asalin yankin ubane wanda wanda baya ta fada hannun mayakan boko haram na maganin ko akwai abin dubawa. alhamdulillah mu fatan mu shine tsaro ya ƙara inganta arewa maso gabas yanzu dai tsakani da allah an samu ci gaba an za a kwatanta da da yanzu dai halin da da ake samun shi kusan ko ina arewa maso gabas yanzu dai ya koma kusan yanki daya da inda masifan ya taso muna musu fatan alheri sojoji kuma muna fatan allah taimaka musu cimma nasara sai dai game da janye sojoji a wasu yankunan najeriya haɗe da arewa maso gabas gaskiya matsayin arewa maso gabas yanzu bai kamata a janye sojoji ba abin da ya sa nace haka shine akwai wasu hanyoyin da har yanzu ba buɗe su ba arewa maso gabas kamar wannan hanyar da ya tashi daga mubi zuwa goza bama kwanduga maiduguri sannan kuma akwai hanyar da ya tashi daga yola gwambi eh, biyu dambuwa zuwa mai duguri. to kaga wayannan hanyoyin in ba an buɗe su ba mutanen yola su daina zagaye zuwa mai maiduguri mutanen mudu su daina zagaye zuwa mai maiduguri ba za a ce an gama da matsalar tsaro a arewa maso gabas zai sa a buɗe wannan hanyar ba soro ya kamata a ƙara ƙaimi a haɗa kai tsakanin dakarun tsaron najeriya da kuma 'yan sa kai da 'yan banga da mafarauta a tabbata cewa yanzu ana iya bi daga gwambi zuwa biyu zuwa maiduguri da kuma daga mubi zuwa goza zuwa bama zuwa maiduguri na tabbata wannan hanyoyin an buɗe su komai na tafiya lokacin sa'ir janyewa ma san komai ya koma numa. to sai dai ga manazarta irin su malam muhammad ismail wani tsohon editan jaridar leadership da ke ma nazari kan abubuwan da ke faruwa a yankin arewa maso gabas ya ce fa akwai bukatan katun ta nazo. alal ka eh, barin sojoji a yankuna musamman inda ake da matsaloli na rashin tsaro wani abu ne mai muhimmanci saboda kowa ya san cewa ko kowa ya san eh, rawar da sojoji suka taka akan wannan fada da ake yi na da rashin tsaro a kasa kuma musamman yadda suka tsaya tsayin daka suka tabbatar cewa wannan eh, matsala na boko haram an ci karfin shi har ya kasance ma ita kanta eh, federal government na cewa an defeat din ah, su boko haram din to amma duk da haka duk da wannan muhimmanci kasancewar ah, sojoji a cikin in aka basu suka daɗe ah, yana da wasu illoli kamar misali a ce soja suka daɗe a wuri ɗaya yakan jawo ya kasance akwai alaka tsakaninsu da su kansu criminals watan bata gari sannan kuma yakan kawo ya kasance su kansu sojojin sai su mai da abu na kamar sana'a don za ga wani zubin a ah, checkpoints nasu ba wani magana da suke in ba an san kuɗaɗe ba da kuma cin zarafin mutane da irin wa'annan abubuwan duk ana samu a idan soja ya kasance ya daɗe a wuri ɗaya to mu shawarar da za mu bada da shi ne gaskiya barin sojoji yana da amfani abin da ya kamata dai shi ne ita hukumar soja da kuma ita gwamnatin tarayya ya kamata a gane cewa fa zaman su a wuri ɗaya ɗin ya kamata a rinka canza su daga lokaci zuwa lokaci a ɗauki wa'annan a kai su wannan wuri a ɗauki wa'annan saboda kada ya kasance irin matsalolin da ake samu sannan kuma idan akwai dama ma ya kamata a sa wani kaman sa ido wasu jami'ai wa'anda su kan aikin su shine sa ido akan yadda su sojoji suke abun nan yadda suke yadda suke gudanar da al'amuransu musamman a checkpoints yadda saboda akwai koke-koke na maganan cin zarafin mutane akwai an san mutane sannan kuma ya kasance ma sai ya kasance wani zubin ga soja ana ana ana ana abuna ana wata ana kaman fashi a wani wuri wanda ba nisa da checkpoint amma sojin nan ba su dauke wani mataki ba sai ma a rinka tunanin cewa wani zubin kaman akwai haɗin baki tsakanin su da su da wa'annan criminals din saboda haka dai ya kamata wani abu ne wanda eh, gwamnati ta kalle shi da idon basira sannan kuma a ɗauki mataki wanda al'umma ba su cutu ba sannan kuma abun nan din eh, tsaron ƙasa zai haɓaka saboda su sojoji dai na farko aikinsu shine su tsari yancin kasa ko kuma mutuncin kasa wanda kuma idan aka ce akwai wa'anda suke zuwa daga wata kasa misali tun da yanzu an ce an kori boko haram suna zuwa daga wata kasa ne suka kawo hari to me zai sa su sojojin ba za a kai su bakin daga duk inda kasa na take da iyaka a je a sa sojin a tabbatar cewa wani wanda zai iya kawo hari bai shigo kasar ba. To wai koya kungiyoyin kare haƙƙin bani Adama kuma ke kallon wannan batu Malam Musa Jeka. wannan rajin kare haƙƙin na adam na kungiyar amnesty safar group ya ko bai ne da masu kallon lamarin mu yanda muke gani game da bayanin da gwamnati ta yi na maganan janye wasu sojoji daga waɗansu yankuna inda ake samun tashe-tashen hankali na farko dai ya kamata mu duba mu ga cewa shin wannan eh, ta'addanci da ake yi na sace-sacen mutane da kuma garkuwa da su da kuma daukan kuɗin fansa da wane ne duka shin an samu raguwan shi ne ko ko yaya al'amuran suke ya kamata mu duba wannan na farko kenan na biyu kuma sai kuma mu duba su sojojin nan da suke bakin daga ko kuma bakin jihohin da ake eh, samun waɗannan tashe-tashen hankali shin ana biyan su haƙoƙinsu yadda ya kamata kuku ba a biyan su domin idan ya kasance ba a biyan su to ya zama dole kuma su rika kuma karɓan cin hanci wanda yake ya shafi na goro kenan wanda yake kaga a zamanin da aka san soja na soja babu yadda za a yi ka bashi cin hanci domin ya kare wani muradinka ko kuma ya nuna wani abu wanda yake na rashin kyautatawa to amma yanzu duka in ka tsaya ka kalla tun daga sama manya-manyan sojojin nan na sama har zuwa ƙasa ɗin duk abin ya gurɓace su mu abin da muke kallo a nan gun bai kamata a janye sojoji daga yankunan da ake samun waɗannan tashe-tashen hankula ba maimakon ma a janye su ɗin saboda ana kallon ko daɗewansu da suka yi a gurin da suke ayyukansu to ya kamata ne kuma a yi canji sai a kawo waɗansu waɗanda ba su ma taɓa zuwa guraren ba a kawo a maye gurbin su su kuma a janye su a kawo su bayan haka kuma gwamnati ta yi maganan za ta tura uh, 'yan sanda maimakon su sojojin daga cikin wasu yankunan da ake ganin an samu saukin tashin hankali wanda mu kuma muna gani ba a samu wannan saukin ba har yanzu dai tana jika saboda haka abin da ya kamata gwamnati ta yi ya kamata ta hada da sojojin ne da 'yan sanda da civil defense domin a tabbatar da tsaro na rayukan mutane da kuma dukiyoyinsu kaga yanzu kamar abin da ya faru a 'yan kwanakin nan a jihar borno yadda gamna da kanshi ya kama na maganan cewa sojoji na karban cin hanci kaga wani abu ne wanda yake yana da tada hankali kuma yana da ban tsoro a kullum dai hafsashin tsaron kasar kan masu balayar magance matsalolin tsaro da yanzu ke hana jama'a bacci wato kama daga batun boko haram zuwa na masu garkuwa da jama'a domin neman kudin fansa Laftana janar tukur yusuf brote da ke zama babban hafsan sojin kasar a wata ziyarar da ya kawo jihar adamawa ya kuwa bayan irin kokarin da suke yi a yanzu. Da farko dole ne a yaba muku dangane da wannan jajircewa da kuma kokarin da kuke yi na kare ɗiyauci da kuma mutuncin Najeriya. Za mu ci gaba da wannan fafutuka na ganin kawo ƙarshen waɗannan 'yan ta'adda masu tada ƙari bayan. Wannan ko ne ma aka sa a gaba. As you are aware, we are consolidating on the gains of the several years of intensive fight against insurgency and other security challenges confronting the nation. A cewar babban hafsan sojin kasar wanda fatan talaka shine samun zaman lafiya, tsaro da kuma kwanciyar hankali. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. Kinin maza daban da na mata. Soshe wuta gudu Jama'a kada a sha'afa. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. muka kawo ƙarshen shirye-shiryen nama a wannan lokaci sai kuma can an jima da hantsi za ku je mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa na muryar amurka amina buhari auna ce daga nan birnin washington dc nake sallama da ku. Kiran VOA Africa a Yamai, shiri don kowa da ku.